domin samun bidiyon mu kai tsaye a duk lokacin da muka dora ba tare da wata matsala ba sannan muna sake tunatar da ku tashan mu sabuwar tashan mu ta duniyar mu a yau wacce ita ma yana da kyau a koma a danna subscribe da kararrawa a wannan tasha din mu da kasancewa a wannan tasha mai albarka tashar ku mai farin jini wacce take kawo muku abubuwa na alkhairai wanda kamar yadda kuke bibiyan mu akwai tsare-tsare da muke hamkan gayyato malamai daban-daban wanda suke gabatar mana da maudu'ai a wannan tasha mai albarka na zo muku da saƙo guda ɗaya hadisin abi huraira radiyallahu anhu riwayar muslim yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da a ila huda kana lahu ajru man tabi'ahu kana lahu min al'ajiri misla ujuri man wanda ya kira zuwa ga wata shirya to yana da lada kwatankwacin ladan wanda suka bi shi abin da ake nufi a nan shine abin da ka ɗora mutane a kansa na alkhairi to kana da ladan waɗanda suka bi ka akan wannan alkhairi ɗin duk adadinsu duk yawansu kaga shi alkhairi ne kenan mutane ya kamata ku kiyaye abin da kuke gaya mutane duba da gaba hadisin ta biyu yake cewa wa man da ila huda kana alaihi min al-ismi misla asami man a hulayen yanqusu zalika min min shi wanda ya kirawo mutane zuwa ga wani bata yana da kwatankwacin zunubin wanda suka bi shi akan wannan bata din nasa ba tare da an tauye komai daga cikin wannan bata din da ya kiransu zuwa gani shi ba kaga ashe abin da kake ɗora mutane a kansa ko dai ya zamto mai kyau ko mara kyau duk abin da ka kira mutane gare shi kana da ladansa in alkhairi ne abin da ya zamto a sawabu ma kana ala sunna ma kana ala kitabillahi wa sunnati rasulillah shine abin da yake daidai abin da yake a sunna da kuma qur'ani to kaga ashe abin da zaka dora mutane ko bayan mutuwa ka ka dora su akan alkhairi wannan ladan zai bi ka cikin ɗabarinka babban musiba ce a ce kai ne sila wajen ƙirƙiro wani shari ka ɗora mutane a ciki <clears throat> mutane suke yi suke aikatawa har bayan mutuwarka zunubin zai ta ka cikin ɗabarinka to kaga ashe akwai ban tsoro al'amarin ki yana da kyau duk abin da za mu ɗora mutane a kai mu yi ƙoƙari mu ga mun ɗora su akan alkhairi abin da yake ya zo a addini abin da yake na alkhairi domin mu samu ladan ɗora su da kuma ladan su waɗanda suka yi aiki da wannan abin da muka ɗora su saboda duba da wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mana wannan cewa duk wanda ya kira man da a'ila huda wanda ya kira zuwa wata shiriya menene shiriya wa khairul huda huda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe dukkan wani nau'o'i na alkhairi idan ka taimaka ka yaɗa to za ka samu lada kamar yadda muke yawan gaya muku a cikin wannan tasha ta wannan alkhairi ana karantar da man ana faɗa hadisan manzo Allah ayoyin Qur'ani to idan ka yaɗa ka tura ƴan uwa suka amfana to ka ba da wata gudunmawa wajen yada addini da alkhairi kaga shi kayi kira zuwa ga alkhairi kenan ta social media tura wannan saƙon namu zuwa ga duniya da kuma yin subscribe din sauran al'umma gaba ɗaya da nuna musu yi wannan subscribe din don ya amfanar da su saboda akwai tsare-tsare da muka shirya insha Allah suna nan zuwa wanda za su bayar da kanmu su fito mana da abubuwa fili na zamani zamanin ga gayyato malamai kala-kala su zo su mana bayanin nuka wanda suka shafi rayuwarmu da kuma addinin mu da abin da ya shafi mu'amalan mu ta yau da kullum abin da muke kira gare ku shine dai ku ci gaba da bibiyar mu da kuma danna subscribe a wannan tasha ga duk wanda bai ba wannan shi zai ba da dama ga ganin saƙonmu wani lokacin inda muke tuturawa din ta iya ba mu tura shi ba amma an ka riga ka danna subscribe da kararrawa ana ɗorawa shikenan kai baka da haufi za ka gani directly ba tare da wata matsala ba to shi yasa muke muku wannan magana din wanda bai taba danna din bai danna domin ya samu wannan alkhairi muna muku fatan alkhairi akwai ranar talata insha Allah muna nan da lakta ta musamman wacce za mu gayyato shi ma malami da juma'a ita ma insha Allah da sauran kuma kwanaki da za mu dinga insha Allah muna fata za ku ci gaba da bibiyan mu muna muku fatan alkhairi sai mun sai mun haɗu da ku a shiri na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi